السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان حياكم الله يا شيخنا نسأل الله بإذن الله إن شاء الله يا شيخنا الله يمدكم بالصحة والعافية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ranar 19 ga watan ramadan a wannan shekara ta hijira ta bakwai. kuma wadda ta yi daidai da ranar 24 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya a yau za mu tashi darasi na goma 19 kenan a cikin tafsirin da muke yi na alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci namu na alfurkan mai albarka a wannan birni namu na kano allah ya kara masa tsari da albarka mun ji kalmomi na nasiha daga malaminmu a limamin masallacin kuba sheikh dr muhammad ibn abdullah zarban al-ghamidi wanda kusan shekaru shekarun baya da suka wuce ya kan so ya yi wato a musharaka da mu a cikin wannan wato majalisi mai albarka da muke samu a wannan lokacin masu albarka na ramadan saboda haka yake amfani da yadda dama ya fa'idance mu da kalmomi na nasiha gare mu da kuma addu'o'i da kuma shi kansa fatan addu'a gare shi a wannan shekarar ma Allah ya bashi iko ya kasance tare da mu da sautinsa a domin ya nuna kan cewa yana tare da mu a zuci duk da yake Allah bai bashi ikon kasancewa tare da mu a nan ba ya buɗe da yin addu'a da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wato albarkar samun wannan lokaci na Ramadan wannan lokaci mai albarka da yawa waɗanda sannan ya yi mana ya tunatar da mu da halin da yawa waɗanda yake sun kasance tare da mu a shekarar baɗi bara amma ajali ya sauka gare su rayuwa a hannun Allah take ba wanda ya san lokacin tafiya in lokaci ya zo dole mutum ya tafi to don haka ya tunatar da mu wannan ni'ima ya kuma yi godiya ga Allah akan wannan ni'ima da ya mana sannan ya ce ya yi kauna a ce yana nan tare da mu a wannan majalisi da 'yan uwa musulmi suke haduwa domin neman ilimi na addinin musulunci daga wajen waɗanda suke su ne suke karantar da su a cikin wato waɗanda suke mazauna ƙasarsu ya kwaɗaitar da kan cewar mu rike sha'anin harkar neman ilimi da kyau da kuma ƙoƙarin amfanuwa da irin majalisai na ilimi da ake da su a wannan ƙasa tamu da irin alherin da ke cikinsu ya nuna mana irin albarka da ke cikin sha'anin neman ilimi sannan ya haɗa mu da Allah kan mu dage akan wannan hanya ya haɗa mu da Allah kan mu dage mu kula da kira zuwa ga Allah da taimakon addinin Allah sannan ya addu'a da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkar rayuwa ya ba mu albarkar wannan lokaci ya sanya mu cikin waɗanda Allah yake ‘yanta su daga wutar jahannama a waɗannan kwanaki sannan yana baran addu'a mu ma mai masa addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya bashi alkhairansa kuma yana fata Allah ya haɗa mu haɗuwa wanda za ta zamanto ba wai ta waya kawai ba haɗuwa wato jiki da jiki a majalisi mai albarka irin wannan kuma yana cikin duk da yake ba abin da ya faɗa ba ne amma a cikin neman wasiya da yake yi yana da buƙatar mai masa addu'a saboda sha'anin yanayin rashin lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya ya inganta lafiyarsa ah, mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙare mu da lafiya sauran 'yan uwanmu wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙare mu da lafiya ya ba mu albarkacin lafiya ah, yau yau ba tambaya kenan ko to shi kenan ko biyar al'amur kun hukunta na bi an ce ba tambaya yau na'am to yau ma za a hada za a nemi taimako za a nemi taimakon ne yanzu ba na'am gane da sha'anin taimakon gudumawa na kurkuku tun ran nan da aka yi ba a sake ba saboda haka yau ma za a nemi taimako din domin a samu a aje a kai abubuwan da aka samu wajen waɗannan bayi mabukata a Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana dukkan wani bakin ciki kamar yadda muke ƙoƙarin mu yaye ma 'yan uwanmu musulmi bakin cikin da suke ciki suna za mu tashi aya ta arba'in da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul hijr na بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على كرم متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نعم الله يشهد إن المتقين fi jannatin wa lallai masu tsoron Allah wato waɗanda suka ji tsoron aikata ayyukan alfasha da shirka fi jannatin wa suna cikin aljannatai da idan dunan ruwa udkhuluha bi salamin aminin mala'iku za su ce musu udkhuluha ku shiga cikin aljanna bi salamin da aminci wato aminci daga dukkan abunda daga dukkan cuta da kuma dukkan aibi ah, wato wannan za a gaya musu a matsayin gaisuwa ce daga Allah ana ce musu ku shige ta da aminci Amini, kuna amintattu wato kuna masu aminci aminta daga mutuwa ko azaba wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin kuma muka cire abin da ke cikin zukatansu na gil shine keta da kiyayya a ihwanan halin wasu yan uwan juna ala sururin mutaqabilin suna kishin kishingide kan wato gadaje suna masu fuskantar juna la yamassuhum fiha nasab wahala ba ta samun su a ciki wa ma min habi mukhrajin kuma su ba waɗanda ake fitarwa ba ne daga cikinta wato bayan Allah ya faɗi waɗanda waɗanda makomar iblis da waɗanda suka bi shi da ya ce zai batar da su ga baki ɗaya Allah ya ce wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in wutar jahannama ita ce wato a ma'alkawartar su ga baki ɗaya to sai kuma Allah ya faɗa halin waɗanda suke su ne bayan Allah waɗannan bayan Allah al na tsarkaka ya sifanta ya ambace su da sifar su wadda ita ce dali ita ce da ita ce Allah ya shigar da su aljanna ita ce takwa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne ya fi shigar da mutane aljanna ya ce taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawan hali to sai ya ambace su da wannan sifa ta takwa ya ce masu takawa to a cikin wannan akwai ishara da cewa wannan sifar ita ce za ta tsirar da mutum daga shaidan abinda zai tsirar da mutum daga shaidan shine a takwa tsoron Allah kana jin tsoron abin da Allah baya so shi yasa kun ga a daren da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa wutar da aljanna ai a ranar da aka nuna masa wutar da aljanna lokacin da yake sallar kusuf yayi wa'azi ya tsoratar da musulmi yace a a wato ku sani cewa Allah mai kishi ne kuma kishin Allah shine mutum ya aikata alfasha babu wanda ya fi Allah tsananin kishi babu wanda ya fi Allah tsananin kishi kuma ba abinda Allah yake kishi shine ya ga bawansa akan aikata akan ayyukan alfasha wani ishara ga aikata aikin zina akan wannan hmm. yace wannan Allah yana kishin ya ga bawansa akan wannan saboda haka takwa ita ce abin da tafi komai nisantar da mutum daga fadawa cikin tarkon shaidan domin an ambaci waɗanda suke tare da shaidan za su shiga cikin jahannama waɗanda suke kuma suka tsira daga gare shi sai aka ambace su da wannan sifa su ita ce sifar takwa a wato ma'anar takwa kamar yadda muka sani shine mutum ya neman makansa tsira tsira ta wato tsira daga abin da zai halakar da shi me zai halakar da mutum shirka da ayyukan alfasha to Allah ya faɗi makomarsu su ne aljannatai ba aljanna guda ɗaya ba jannat ne aljannatai ne da yawa wato masu yawan gaske wanda da kuma idanuwan ruwa wanda suke nuna wato ni'ima ta wato abubuwan da za su sha kuma kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya nuna idan wato idan da nun ruwa ɗin nan idanuwan ruwa da ake da su da suke cikin aljanna daban-daban ne akwai na ruwa wanda yake ba na zartsi ba akwai na giya giya wanda take ma ba mai sa tambele ba akwai na zuma akwai na madara kamar yadda ya zo a cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce za su shiga cikin aljannan nan cikin aminci kuma za a yi musu gaisuwar sallama to sannan Allah ya ce za su shiga in suka shiga duk abin da ke cikin zuciyarsu na saɓani da ƙiyayya da ƙeta to ba za su za Allah zai cire ta daga cikin zuciyarsu za su shiga suna ‘yan uwan juna wato ba babu zancen gaba da ƙyashi da hasada da gillu a cikin aljanna babu wannan sai Allah ya tsarkake wannan duk daga cikin zukatansu kamar yadda ya zo a hadith kafin su shiga aljanna za a tsayar da su a alkantara a wani wato a wani tudu wanda a nan ne dukkan abin da ke tsakanin junansu za a wato za a ja layi duk Allah ya ce to shikenan duk wato kowa wato Allah ya sanya yafiya a cikin zukatansu daga abinda duk ya faru tsakanin su a nan rayuwar duniya wanda ya nuna cewa abinda ke cikin rayuwar duniya za a tashi da shi amma wajen shiga aljanna Allah zai raba zai tsarkake zukata daga gare shi shi yasa an ruwaito sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa ina kauna cewa ni da Uthman ina cikin waɗanda Allah ta'ala yake ce musu wannan ayar wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin mun cire abin da ke cikin zuciyarsu na ƙiyayya da ƙeta suna wato ‘yan uwa a kan gadaje suna masu a kishin gida suna fuskantar juna saboda mun san abin da ya faru tsakanin sahabbai har na lokacin yakin jamal wataran al'ashtar ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandodin sayidina ali sai ya zo ya nemi a masa iso sai aka ce ya dakata ashtar ya dakata yana ganin wane ne wannan wanda har aka ce ya dakata sai sai na ali ya gama da shi sai ya ga ɗan talha ta bin ubaidillah ne da ya fito ya ga imran ibn talha ne talha ibn ubaidillah wanda suka yaƙi tare da sayyidina ali lokacin yaƙin jamal saboda su su talha da zubair suna ganin sayyidina ali da aka yi masa mubaya ya zama amirul mu'minin ya kamata ya fitar da waɗanda ake tuhuma da kashe sayyidina Usman dan a hukunta su shi kuma yana ganin fitina ce ba lokaci ba ne da za a yi wannan saboda haka har abin ya kai saɓani har suka yi yaƙi wanda a lokacin yaƙi ne aka kashe tsalha aka kashe zubai to sai ashtar ya zo yake cewa yanzu akan wannan ne ka tsare ni akan wannan ne ka tsare ni baka yi min iso ba yace wataƙila ma da ɗan Uthman ne shi ma da haka za ka yi min ko yace kwarai da gaske yace baka san cewar da ni da Uthman ina fata Allah ya samu cikin wannan ayar ba wato kada ka ga kan cewar wai har an yi har sabani ya zo akan kadiyar Uthman da kuma su Talha da Zubair har mun yi yaki ka dauka gaba ce ta dindindin yace ina kaunar cewar ba za mu Allah zai tsarkake zukatan mu saboda da, da Sayyidina Ali da Uthman da Talha da Zubair duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yan aljanna ne a majalisi ɗaya ya faɗi sunayen su gabaki ɗaya al-ashara al na bil janna yace Abubakar Filjanna wa Umar Filjanna wa Usman Filjanna wa Ali Filjanna janna wa Talha fil ya faɗe su har zuwa na ƙarshen su goma to da aka kai ko tunda suna tunda za su shiga aljanna kuma har sun yi sabani a nan duniya wannan ya nuna cewar a lahira ba za wannan sabanin ba za su shiga da shi cikin aljanna ba ba zai yi a ce an shiga aljanna ba kuma abubuwan da suka faru a duniya na sabani da gaba an tafi da shi har cikin aljanna ba Allah zai tsarkake wannan to kun ga wannan ya nuna cewar su da abin ya faru a tsakanin ranar alkiyama a lahira za su tashi babu wannan za su tashi babu wannan zukatan su tsarkakakku amma waɗansu kuma sun zo wannan abin suke dasawa suka a yi rewind a dawo yanzu ake gabar wanda suke cewa dole sai mun dawo da wannan gabar tun yanzu saboda haka akwai waɗanda suke su addininsu shine su tsine ma waɗanda suka yi gaba da sayyidina ali waɗansu kuma su tsine ma waɗanda suke son sayyidina ali masu tsine ma masu gaba da sayyidina ali su ne 'yan shi'a saboda haka suna ganin addini ba zai yiwu ba sai ka yi wala'a ka yi bara'a meye wala'a ka so sayyidina ali da ahalin baitinsa bara'a ka ki makiyan sayyidina ali duk wanda suka yi sabani da sayyidina ali ka ki su ka barranta daga gare su ka tsine musu albarka na farkon su shine abubakar da umar saboda haka suke addu'a to wanda suke ce mata addu'a mai quraish suke cewa allahumma al'an sanamai quraish wajibtaihima hima, wa tagutaihima wa bintaihima wato Allah ka tsine ma gumakan Quraish guda biyu da jibtunsu guda biyu da ɗagutunsu guda biyu da ‘ya'yansu mata guda biyu wa ‘ya'yansu mata Aisha da Hafsa kenan to suka mai da addininsu haka saboda haka sun ce yana daga cikin kamar yadda muke da shika-shikan musulunci guda biyar shika-shikan musulunci a wajen shi'a akwai alwala wal bara da suke nufi da albara'u din barranta shine ka barranta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jagaba a kansu shine abubakar da umar to ka gani waɗannan abu ne wanda yake aqida ahlu suna ku ce ma ce mana akai wal kaffu amma shajara bainahum mu kama bakin mu daga sabanin da ya kasance tsakaninsu sun yi sabani mutane ne ba asumai ba kuma Allah ya yafe musu ko ma Allah ya ce wannan sabanin nasu zai tsarkake su zai tsarkake zukatansu daga sabanin ba sabani ne da dindindin ba har abada su ko wannan su suke mai da shi na dindindin kaga ba qur'ani suke bi ba haka zalika akwai waɗanda su kuma suka sanya addinin su gaba da wato gaba da sayyidina ali su ne nasibai yan nasiba waɗanda suke wala'i ga banu umayya waɗanda suna amma su a wajen shi'a duk ɗan ahlus sunna nasibi ne su a wajensu duk dan ahlus sunna nasibi ne mai gaba ne da sayyidina ali alago ƙarya suke yi yanzu wa ya hana da ai da an aka yi hudu ba kafin liman ya sako daga mimbari sai ya tsine ma sayyidina ali a wajen su banu umayya wa ya hana aka yi wannan umar ibn abdul umar dan abdul aziz gashi umawiyi ne saboda haka ya dawo ya sunnata a rinka cewar inna allaha muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun zaka ji limamai suna faɗa in sun gama hudu ba dan ai maganin wannan bid'ar ne ta zagin ta tsine ma sayyidina ali saboda haka masu tsine ma sayyidina ali daban ba ahlus sunna bane ahlus sunna su suna wala'i ga sayyidina ali da dukkan sahabbai kuma suna barranta daga makiyan sayyidina ali da makiyan dukkan sahabbai saboda haka suna barranta daga nasibai suna barranta daga shi'a wannan shine ahlus sunna sun barranta daga nasibai makiya sayyidina ali sun barranta daga shi'a makiya habban Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin da sayyidina ali da sauran sahabbai gabaki daya yana gabaki daya ga abin da sayyidina ali ya ce ina kaunar mu zamanto cikin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili mu ma Allah ya samu a cikin su na'am nabbi ibadi anni ana ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين na'am kafin mu karanta tafsirin waɗannan ayoyi da Allah akwai waɗansu masu larura wanda matafiya ne za su yi tafiya akwai motoci guda biyu da suka tare musu wajen a suka tare musu hanya a wajen parking daya AY 478 Nasarawa daya kuma Nasarawa daya biyar TA masu motar da Allah su je su janye domin su buɗa ma waɗanda suke an tare musu hanya hanya domin su samu cewa Allah jalla wa ala yace nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim ka ba ma bayina labari cewa ni ni ne mai yawan mai yawan gafara mai yawan jin kai wa anna azabi huwal azabul alim kuma cewar azabata ita ce azaban nan mai radadi wato yayin da Allah ya faɗi yan wuta da yan aljanna to sai ya dace sai Allah madaukakin sarki yayi mana wa'azi yayi mana wa'azi domin kada wato domin mu san shi Allah mu bauta masa yadda yake so tsakanin tsoro da kwaɗayi kana muna kwaɗayin rahamarsa saboda mai yawan rahama ne mai yawan jin kai kuma muna jin tsoron azabarsa saboda azabarsa mai tsanani ce ya ce ka ba mu bayi na labari nan ya danganta ya danganta su gare shi jalla wa'ala domin da nuna cewar wannan magana tana amfanar muminai da dukkan saurin bayan da dukkan wanda ya danganta kansa ga Allah domin su ne wanda wa'azi yake amfanar su sanin Allah yana amfanar waɗanda suke sun zamanto bayi na Allah yace bayi nawa ibadi wannan sharufta ce yayin da ake danganta ake danganta bayin ya zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya ɗaukaka ɗakin Allah Ka'aba yace wa tahhir bai an tahhir baitiya ka tsarkake ɗakina kaga wannan girmamawa ne ga ɗakin Allah Ka'aba to yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ce mana ba ya ce ibadi bayina wannan girmamawa ne da darashawa gare mu me yasa Allah maɗaukakin sarki ya mana wannan daraja saboda yarda da cewa yarda da la ilaha illallah da kuma manzan Allah sayyidina rasulullah manzan Allah ne to yace ka ba su labari cewa ni mai yawan gafara ne al-ghafur shine wanda yake gafara bayan gafara ya gafara bayan gafara wato kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne dan adam da zaka zo min da cikin sama da ƙasa na zunubai zan zo maka da cikin wannan na gafara to gafara Allah bata da iyaka bawa zai yi zunubi ya tuba ya sake komawa ya sa ya tuba ya nemi gafara Allah Allah ya yafe masa ya sake yin zunubi ya tuba ya nemi gafara Allah Allah ya yafe masa ko yaushe idan yayi Allah zai ce bawana ya yi laifi ya san yana da ubangiji wanda yake ruko akan zunubi yake azaba kanta a akan zunubi kuma yake yafewa na gafarta ma bawana har in yayi ta haka sai Allah ya ce ya bawana ya je na gafarta masa in dai wato mutum zai nemi gafara Allah to Allah baya gajiya da gafara babu lokacin da zaka nemi gafara Allah Allah ya ce ba zai yafe maka ba sai dai idan shirka ka yi ko kuma idan lokacin lokacin da ba za a karɓi gafara ba ne shine in ka kai gargara gab da wato lokacin da rai yake neman fita daga makogaro ko kuma lokacin da manya-manyan alamomi na sa'an alkiyama suka zo shine rana ta hudo daga gaba daga yamma ta koma zuwa gabas to lokacin ne Allah ba zai karɓi gafara ba amma in dai kafin wannan lokaci ne duk irin yawan laifin da mutum ya yi. da yawan komawa cikin laifin bayan ya tuba in dai ya tuba ya nemi gafarar Allah Allah zai gafarta masa kuma Allah mai tsananin jin kai ne wato arrahim mai yawan jin kai jin kansa ba shi da iyaka a nan duniya shine ya ji kanmu da yi mana abubuwan rahama masu yawan gaske wanda ba za ka iya kidaya su ba duk daga cikin jin kansa ne to sannan kuma ranar lahira ya ji kanmu da jin kai wanda yake babu kamarsa shine kyautar aljanna to sannan kuma ita rahaman nan saboda yawanta da Allah ta'ala yake yi Allah ya sanya ta ta riga azabarsa wato sai ya yi rahama kafin ya yi azaba wato kafin Allah ya maka azaba to sai Allah ya yi maka rahama tukuna to kaga kenan in ba wanda ya watsar ya juya kai ya kaurace ba rahamar Allah ba babu wanda azaba za ta afko a kansa to amma kada ka ɗauka Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ka je yi ta abin da ka yi ka sakankance ai Allah gafurur rahim ai Allah gafurur rahim to sai ya ce kuma wa anna azabi kuma ka sanar da su ce sani cewar azabata huwal azabul alim shine wa ita ce wannan azabar mai radadi kaga sai aka kawo damirul fasl dan a nuna in kana neman azaba wadda ake ce ma azaba mai radadi to ita ce azabar Allah don babu in ka ce za kamanta azabar duk wata azaba da ka sani ba azaba ba ce dangane da azabar Allah shi yasa Allah ta'ala yake cewa fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad a wannan rana babu mai yin azaba irin azaba babu daya da zai yi azaba da yake yin azaba irin azabar Allah so da babu azaba mai radadi wato irin azabar Allah domin azaba ce wadda yake sammai da kasai ba za su iya dauke mata ba sannan Allah ya ce wa nabihum an baifi ibrahim sannan ka ba su labari akan bakin Ibrahim daif kalma ce ta larabci da ake amfani da ita da ma'anar baki ana amfani da ita ga ɗaya ga biyu da uku da namiji da mace za a ce rajulun daif rijalun daif imra'atun daif nisa'un daif da haka ake bada saboda masdar ne to ba an ce ma bako bako saboda ana danganta shi ya zuwa ga wanda ya sauka a wajen sa ne zai zamanto kamar dan gidan ne yana da haƙƙi tunda kaga bako idan ya zo yana da haƙƙin kwana uku abinda zai ci da wajen kwanciyarsa wannan haƙƙi ne wajibi ba ihsani kake masa ba kana bashi sa ne abincin wato bashi rabansa kake bashi na sani Allah madaukakin sarki ya ce ka ba su labarin bakin Ibrahim Ibrahim shine Khalilur Rahman wato kamar yadda Allah ta'ala ya ce inda Allah maɗaukakin sarki yake cewar manu zilul mala'ikata illa bil haq ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya to shine Allah zai kawo misalin wannan zuwan mala'iku in suka zo to babu zancen bishara da gaskiya za su zo shine ta tumbuke a wato a masu saba ma manzanni da kuma a ciki za mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki yayi da waɗanda suka yi ma manzanninsu wa kam arsalna min nabiyin fil awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi illa kanu bihi yastahzi'un a shine zamu ga misalin a cikin wannan kissar da Allah ta'ala ya ce ka ba su labarin bakin Ibrahim id dakhalu alayhi yayin da suka shiga wajensa faqalu salama sai suka ce masa muna gaishe ka gaisuwar sallama ai faqalu sai suka ce salaman ai nusallimu alayka salaman muna maka gaisuwa gaisuwa irin ta sallama ita ce gaisuwar aminci mala'iku sun san wannan ita ce gaisuwar da Allah yake so domin ita ce gaisuwar farko da gaisuwar da Allah ya koya musu su yi ma annabi Adam kamar yadda ya zo a hadith yayin da Allah madaukakin sarki ya halice annabi Adam ya ce ka je zaka ga waccan jama'ar ta mala'iku ka ji gaisuwar da za su yi maka ita ce gaisuwarka da gaisuwar zurriyarka suka gaishe shi da gaisuwar sallama to da suka zo suka gaida suka zo suka gaida suka ce ma annabi ibrahim suka yi masa gaisuwa gaisuwar sallama waɗannan baƙi malamai a salaf sun yi saɓani a kan suwane ne tare da tabbacewa mala'iku ne kamar yadda ya zo a cikin da muka kamar yadda ya zo a cikin suratu hud da muka karanta an ce jibril ne da mika'il da israfil waɗansu kuma daga cikin salaf sun ce su su hudu ne ala ayi hal Allah bai gaya mana ko su su nawa bane amma dai mala'iku ne shi yasa Allah ta'ala yace hal ataka hadithu dayfi ibrahim al mukramin bal al mukramin masu daraja kamar yadda Allah ta'ala yake cewa bal ibadun mukramun su mala'iku haka Allah ya sifanta su da cewa su bayin Allah ne mukramun ababan girmamawa da darashtawa qala inna minkum wajilun sai a mala'ika sai annabi ibrahim yace mu haƙiƙa masu tsoro ne daga gare ku wato muna jin tsoron ku a cikin suratu hud an bayyana tsoron da ya ji domin suna zuwa annabi ibrahim faraga ila ahlihi sai ya yi gaggawa zuwa ga iyalansa a bi ijilin samin sai ya zo da ɗan maraƙi wanda yake wato a gasashe ya zo musu da ziyafa ya zo musu da saukar baƙi falamma ra'a aidiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifa da ya ga hannayensu ba su kai ya zuwa ga ɗan maraƙin nan ba su ci abinci ba nakirahum sai ya musu inkari sai ya ji tsoron tsoronsu wa aujasa minhum khifa kuma sai tsoro ya ɗarsu a cikin zuciyarsa a kansu domin wato har ya zo na al'adar tana nan ta larabawa idan baƙo ya zo idan bai ci abincinka ba to ka san to ya zo da bara'a ne ya zo ya sanar da kai cewa to ka ce kule to chess ko kuma shi ne zai ce kule ka ce chess wato ya zo da bala'i ne amma in aka kawo abinci ya ci to ya san wannan mawadda ce kana cikin aminci daga gare shi ba abin da zai maka to har yanzu laraba za ka ji suna cewa bainana al'aish wal mil? Eh, wato mun ci abinci tare mun ci gurasa da romo da gishiri tare bainana al'aish wal mil. wato kenan babu babu gish babu sabani babu gaba to amma idan be idan bako ya zo ka bashi abinci bai ci ba to wannan nuni ne kan cewa baka amince da shi ba bai amince da kai ba sai ya ji tsoro saboda haka yawanci abubuwan da mukan yi in ba in mutum ya je wajen bako a kawo masa abinci ce a ba ba komai ba komai wai yana ganin wannan karimci ne a ba karimci bane wannan rashin sakewa ne rashin karɓar rashin wato rashin karɓar bakunci wato rashin rashin rashin kyakkyawar bakunta ce wannan qalu la tawjal da yaji tsoro da yaji wato da yaji tsoron sai ma ya gaya musu ce inna minkum wajilun kamar yanda zo a wannan ayar mu fa muna jin tsoron ku wato mu anan yana nufin da shi da ahlul baitin sa tunda a lokacin nan akwai shi akwai saratu sannan akwai hajar da kuma ɗanta ibrahim afwan da ɗanta ishaq qalu la tawjal sai suka ce kada ka ji tsoro wannan abin da yake karfafa kan cewa ba mala'ika jibril da mika'il ba ne kawai wato sun fi biyu sun fi biyu shi yasa a kamar yadda aka rawaito daga wanda daga cikin magabata yake cewa na ukun nasu shine israfil qalu la tawjal sai suka ce masa kada ka ji tsoro inna Kabiru bi min alim mu muna yi maka bishara da ɗa wanda yake wato ma'abucin ilimi ma'abucin ilimi a cikin a wata sura aka ce bi gulamin halim a cikin nuba inna ka bi gulamin halim muna yi maka bishara da ɗa wanda yake wato mai hankali mai haƙuri duk wannan sifa ce ta annabi ishaq fa basharna ha Ishaq ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub kaga wannan bisharar biyu ce wannan Allah a nan sai ya ambaci kawai mala'ika shi annabi Ibrahim aka yi ma bishara amma a suratu Hud sai aka faɗi cewa an yi ma ita kanta Sara bishara domin yayin da ta ga yayin da annabi Ibrahim ya zo ya yi baƙi da shi da ita duk suna musu hidima kuma sun ƙi cin abinci saboda haka ta ga ya tsorata shi ne sai abin nan ta ji kuma sun ta masa bishara sai ta ce a alidu wa ana ajuzun wa ba ba'ali shaykha inna hadha la shay'un shi ne take da ta wannan mamakin shine suka yi mata gaisuwar rahama suka yi mata bishara da isa da kuma bayan isa ga a bashar tumuni yayin da ya ji wannan bishara annabi Ibrahim sai ya ce tumuni yanzu kuna yi mun bishara ne ala an masaniyal kibar tare da cewa tsufa ya riga ya shafe ni wato bayan na riga na zamanto tsoho tuku da ni da wato matata kenan amma nan sai ya ce ya danganta tsufar ya zuwa gare shi amma a cikin suratu hud sai ya ce ya ambaci tsufansa kuma ya ambaci wato tsufan matarsa fa bima da wace irin bishara ce wannan da mene kuke min albishir wannan istifhami ne na mamaki wato wannan abun mamaki wace irin bishara ce wannan wato a yanzu da nake na tsufa za ku yi min bishara da samun ɗa? wace irin bishara ce wannan qalu basharnaka bil haqq sai suka ce da gaskiya fa muke maka bishara mun yi maka bishara da abu ne tabbatacce alhaq anan ai athabit wato mun yi maka bishara ne da abu wanda yake tabbatacce wato abinda da Allah yake ya riga ya hukunta Falata kun min alqanitin dan haka kada ka kasance daga cikin masu ɗebe masu yankewar kauna alqunut shine yanke ƙauna daga rahamar Allah wanda yake annabawa ba zai yusi wannan ba saboda annabi Ibrahim baya daga cikin alqanitin amma a cikin wannan akwai wa'azi shi yasa kaga Allah ta'ala yake cewa fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi domin zikiri wa'azi yana amfanar masu wa masu imani muminai to kaga har annabin Allah ma sai suka tunatar da shi cewa to kai dai ba masu qanutu bane ba masu qunu ba masu yankewar kauna daga rahamar Allah bane saboda haka kada kai mamaki da wannan bishara da aka yi maka bishara ce ta gaskiya kada ka san kada ka zamanto masu yanke kauna har zaka ce ai na kai shekarun da wato ba zan haihu ba domin a ayar Allah ta wato sunnar Allah ta gudana cewa akwai shekara da mutum idan ya kai zai zama to bai haihu ba duk da yake wannan sunnar Allah madaukakin sarki yakan saba ta eh, dan akwai daga cikin bayan kamar akwai wannan wannan daga cikin tabi'in tabi'in din Suwaid ibn Ghafla Suwaid ibn Ghafla ya fi shekara ɗari amma ya auri budurwa kuma ta haifa masa ɗa bayan shekara ɗari saboda haka Allah yakan saba al'ada duk da yake a bisa al'ada za ka ga kan cewa mutum yayin da ya yi shekaru suka yi nisanta wato haihuwa ba ta zuwa to sai annabi mala'iku suka ce ma annabi Ibrahim wannan bishara ce ta gaskiya wato wannan abin zai tabbata kada ka yanke kauna domin ya ga kan cewa yayin da yake a cikin wannan shekarun abin mamaki ne a ce ya samu haihuwa kamar yadda ya yi ne wajen wato a a wajen da ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya bashi abin da zai kwantar da hankalinsa kan yadda Allah yake rayar da matattu Kala rabbi arini kaifa tuhyil mauta wa qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta ka tuna yayin da ibrahim ya ce ma ya ubangiji na ka nuna min yaya kake rayar da matattu qala awalam tu'min yace to ko baka imani bane Kala bala na yi imani walakin li tatma inna li amma dan zuciyata ta nutsuwa to na gani ya zama to ba wai kawai ina imani ne min wara'i hijab ba abu ne wanda yake ka nuna min ga ayarka saboda haka wannan bam istifham fa bima tubashirun da yace abin mamaki da me kuke min wannan bishara to yana son ya ga aya da za ta tabbatar masa da wannan to sai mala'iku suka ce to fa wannan kada ta zamanto alkunut ne wato yankewar kauna daga rahamar Allah abin da ake ce ma alkunut shine wato mutum ya zamanto ya shiga cikin halin da yake ganin rahamar Allah ba za ta taba zuwa masa ba domin a a shine ake ce masa alya'as, aliyas nau'i ne na ilimi wato nau'i ne na abin da zai ɗarsu a cikin zuciyar mutum ya tabbata akan cewar wannan abin ba zai wato rahamar Allah ba za ta taba ba za ta taba zuwa ba wanda yake wannan kafirci ne

إلى آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون النبي إبراهيم يتي wane ne zai yanke ƙauna daga rahmar ubangijinsa face mutane waɗanda suke batattu wato babu wanda yake yanke ƙauna daga rahamar Allah sai batacce tunda Allah maɗaukakin sarki rahamarsa ta riga fushinsa kuma rahamar Allah tana nan yalwarta ta kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kafiri zai ga abin da yake wajen Allah na rahamarsa da ba zai yanke ƙauna daga samun rahamarsa ba saboda haka babu wanda yake yanke kauna daga rahamar Allah sai batacce wanda ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan yake batar da mutane kenan ya sanya su ya ɗebe musu haso daga rahamar Allah yayin da mutum yayi sabo ya tuba yayi sabo ya tuba sai iblis ya ce masa ai da kai ka dace da rahamar Allah da tubanka ya zama sahihi ƙarya kake Allah ba zai ji kanka ba gara ma ka kyale kawai ka zo mu tafi tare to me yake so ya sa maka ya sa maka kan cewar ai wato abin da kai kafi karfin wato abin da kai yafi karfin Allah ya yafi abin girman ya kai Allah ba zai yafi ko kuma yawan sa fi Allah ya yafi to duk wanda yake da wannan wanda shaidan zai sanya masa wannan to shine wanda yake to ba wanda yake wannan sai batacci saboda haka kaga kamar annabi ibrahim ya koma abin da ya sani na ilimin allah wanda Allah ya sanar da shi yayin da mala'iku suka gaya masa wannan yace to kwarai haka ne kuwa wani ne zai yanke kauna daga rahamar Allah in ba batattu ba waɗanda suke suka zamanto wato a masu nisantar da samuwar a masu nisantar da ikon Allah domin Allah yana da iko akan komai wanda daga cikin wannan shine jin kan bayansa sannan bayan wannan bishara ta wuce annabi Ibrahim ya samu nutsuwa da kan cewar wannan a wato da suka zo ba su zo da abin da yake zai zamanto halakarwa ne gare shi wato ba su zo da abu wanda yake mai da hankali ba to sai da ya samu nutsuwa to sai kuma ya fuskance su qala fa ma khatbukum ayyuhal mursalun shine ay falamma dhahaba an ibrahim ar-ra'u falamma dhahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi sai kuma ya fuskance su ya ce ƙala ma ayyuhal mursalu sai ce menene labarin ku ya ku waɗannan jakadu ya san cewa mala'iku ne domin da ya ga ba su ci abincin ba kuma a suka yi masa bishara to sai ya san cewa mala'iku ne domin mala'iku ba sa cin abinci ba su da bukatar abinci abincin su tasbihi ne eh, su ba mutane ba ne. ba sa cin abinci ba sa duk abin jin daɗin duniya ba su san shi ba baya cikin ɗabi'a su abinda kawai suke jin daɗi abinda suka sani subhanallahi wa bihamdi shine tasbihin tasbihinsu? kuma kuma duk duniya ba wanda suke akan wannan sai al'umar manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu su ma wanda suke akan sunan manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba domin mu ne annabi sallallahu waɗanda suke al-afkarul ma'thura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yace subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi mi'at marra hutat hatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr za a sarrafar da miyagun ayyukansa koda sun kai kwatankwacin kumfar teku aga zikirin da zai sa ka zamanto kana tare da mala'iku kuna frequency daya me ake ce ma akwai masu physics kun san resonance ko eh, resonance wato ku zamanto a ah, marhala ɗaya tare da wani abu to mala'iku suna subhanallahi wa bihamdihi wanda suke resonating tare da mala'iku su ne almu'minun masu bin sunna masu cewa subhanallahi wa bihamdihi Allah ka tabbatar da mu cikin su to saboda haka annabi Ibrahim ya san cewa wato mala'iku ne sai ya ce sai ya fuskance su da wannan kitabi ayyuhal mursalun ya ku jakadu domin mala'iku jakadu ne na Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin ƙarshen suratul hajj min al-mala'ikati rusulan wa minan nas Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaban manzanni daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane so da ba kowane mala'ika ba kowane mala'ika ne Allah yake turo shi manzo ba su ma waɗanda Allah yake zaɓa ne shi yasa mala'ika Jibril kaga Allah ya masa wannan zaben ehm, innahu laqawlu rasulin amin magana ce ta manzo wanda yake amintacce kaga haka Allah ya kira shi rasul ai mursal jakada amintacce na Allah sai ya ce menene labarin ku ya ku jakadu qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin sai suka ce mu fa an aiko mu ya zuwa ga mutane ne mujrimai wato kwantar da hankalinka an aiko mu ya zuwa ga mutane ne masu laifi al-ijram shine yi ma Allah laifi to waɗannan mutane kamar yadda zamu gani za mu ji irin menene laifinsu da har suka kai Allah ya turo mala'iku musamman bayan ƙasa don su halakar da su illa alalo amma ban da mutanen annabulo wato ban da iyalinsa da mabiyansa su ba mujirmai bane inna juhun ajimain su kam mu masu tsirtar da su ne gabaki ɗayansu gabaki ɗayan alalu mu masu tsirtar da su ne wani ita ce kira aljumhur inna juhun. haka jumhurin qurra suka karanta saɓanin su hamza da kisa'i da suka karanta inna lamunjuhum daga anja to kun san da najja da anja duk suna zuwa da ma'ana ɗaya, fa najjaynahu wa ahlahu min al-karb al-azim fa anjaynahu wa a cikin suratu shu'ara sai zo fa anjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin illa imra'atahu sai matarsa wato a cikin waɗan ita ba ta cikin annajun waɗanda za a tsirtar wato matar annabi lot qaddarna mun wato mun hukunta inna hala min ita lallai haƙiƙa wallahi tana daga cikin waɗanda za a bari wato a cikin waɗanda za a azabtar da su waɗanda za su zamanto masu wanzazzu a cikin azaba to kun ga nan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewar mala'iku an aiko su ne ya zuwa ga azabtar da mutane mujirmai tunda ba an aiko su ne da saƙo zuwa wajen mujirmai ba ko an aiko su ne ila ƙaumin mujirmi ai ila azabi ƙaumin mujirmi ya zuwa ga azabtar da mutane mujirmai saƙanin a aiko manzanni ya zuwa ga annabawan Allah da wahayi su wannan aiken da aka yi ya zuwa ga istisal ka tumbuke waɗannan mutane waɗanda suke mujirmai Allah zai tsarkake ƙasa ta hanyar aiko da waɗannan mala'iku sannan aka yi istifina’in alalo a cikin alalo aka yi istithna'in imra'atahu matarsa ita ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya buga mana misali ga kafirai wa barballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata ta kanata ta abdaini min ibadina haini fa Za mu ji kisar yadda suka zo a nan aka ce ƙaddarna mun hukunta a taqdir ko kuma a qira'ar a wata ƙira'a wadda yake tana daga cikin ƙiraar Asim ƙiraar riwayar Abubakar qadarna illa imra'atahu qadarna innaha lamin al-ghabirin haka ya karanta ta anan da kuma a cikin suratul naml قدرنا إنها لمن ghabirin da قدرناها من ghabirin. shi sai ya karanta ta قدرنا إنها لمن ghabirin da kuma a can قدرناها من ghabirin domin qadara. da qaddara duk ma'anar su daya shine qada ya qada wa hakama wato Allah ya hukunta ya zartar ya auna wato yana daga cikin takdirin Allah abinda Allah ya shirya to nan kun ga ba ai takdir na Allah ne ko amma sai mala'iku suka danganta abin gare su kamar su ne suka kaddara haka su ne suka hukunta bayan kuma hukunci na Allah ne inil hukmu illa lillah hukunci na Allah ne amma mala'iku sun faɗa haka saboda ikhtisasun su da Allah ikhtisasun sun keɓanta da Allah har wato ba za ka taɓa suranta sun yi wani abu ba bayin Allah ba saboda su su ne waɗanda Allah yake zartar da abubuwansa ta hanyar su saboda haka sai suka danganta hukuncin ma ya zuwa ga kansu suka ce mu ne muka hukunta alhali kuwa suna ba da labari ne na hukuncin Allah jalla wa'ala amma yayin da ya zama tokan kan cewa suna magana da annabin Allah ne suna magana da masanin Allah alilur rahman suka gaya masa saboda haka ya san ma'anar ai wato mun kaddara wato Allah ya kaddara a hannunmu kan cewar wato ya hukunta a hannunmu akan cewar su wato ita wannan mata tana daga cikin waɗanda za su yi saura a cikin azabar Allah to sai kuma daga nan zuwa ƙarshen kisar mala'iku sun zo wajen annabi lot sai kuma za mu ji yadda ya kasance tsakaninsu kamar yadda Allah ya kissanta mana a wannan surar wanda da mun karanta a cikin suratu hud mun ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi tare da mutanen annabi lot za kuma mu ji insha Allahu a karatunmu na gobe irin menene ijram ɗin nasu da aka ce mutane ne mujirmai waɗanne irin mujirmanci waɗanne irin laifi suke yi ma Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar alƙur'ani Allah ya ba mu albarkacin waɗannan lokatai Allah ya ba mu albarkacin wannan sa'a ta ranar juma'a wadda Allah yake amsa addu'a a cikinta a kafin mu tashi daga majalisun mu mun yi bakuncin ɗaya daga cikin daga cikin manyan malamai na wannan al'umma tamu a ɗan uwanmu a Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun ya zo daga kaduna ya kawo ziyara wannan gari namu na kano ya je ya yi wa'azi kuma ya ziyarci wannan majalisi namu na alfurkan na masallacin alfurkan da muke yin tafsiri muna maraba da shi muna murna muna farin ciki da zuwansa zan gayyace shi domin ya kaddamar da 'yan kalmomi na gaisuwa da nasiha ga gare mu a wannan majalisi namu falle mashkura